الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم to malam yace fadinsa wa qawlihi subhanahu hadha ma'tufun ala surati ala surati domin a baya ya ce kamar yadda yake fi suratul ikhlasi ko to fi suratul ikhlasi din sai yake wa qawlihi to shi yasa malam yake ya kamata ya zama wa qawlihi ba wa qawluhu ba domin zai zama kama fi qawlihi fi ƙaunin mu'allifi ma wata da bihi na fi suratul ikhlasi a gabatan mun karanta ko kamar yadda Allah ya sifanta kansa fi suratul ikhlasi to haka kuma kama watafa bihi nafsahu fi ƙaunihi haka ya kamata ya zama maimakon wa ƙauluhu sai ka ce wa ƙaulihi don ka tuno tafiyar maganar ta asali kama wasafa Allah subhanahu wa ta'ala nafsahu fi ƙaulihi majururun bi jarri a ah, الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أربعة أسماء ما ليش وأن سونا يني غداه كلها متقابلة دكان سنا مقابلا ترجونا للي إنك الأول ما يقابل الأول هو الآخر الظاهر يقابله الباطن مفهوم to shi yasa yace dukkansu suna muƙabalanta juna fi zamani wal makani a cikin zamani da kuma bigire don haka huwa al fi kulli zamanin wa makani kama huwa al fi kulli zamanin wa fi kulli makani wannan shi ya sa ce fi zamani wal makani subhanahu wa ta'ala bi kulli shay'in awwalan wa وآخرا waɗannan ayoyi suna nuna fa'idantar da mu suke yi cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowane irin abu <clears throat> tun fil azal kuma har abada. Tun fil azal shine awwalan. wa akhiran kuma har abada don awwal ne wanda babu farkonsa akhir ne wanda babu ƙarshensa azaliyan haka yake abadiyan kuma haka yake wakadhalika fil fil makani haka kuma a kowane bigire fafihi fafihi al-ihaqatu zamani wal ihatatul makani wato ihatatul zamaniya wal ihatatul makaniya wato kewaye wadda iliminsa ya yi ya kewaye iliminsa ya zagaye kowane zamani kamar yadda ya zagaye kowane fili kowane guri ba zamanin da Allah bai san da shi ba wani abu ya faru a ciki Allah bai sani ba babu wani bigire waje inda Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa bai je gun ba shine zamaniyan wa makaniyan ko zamaniyatun wa makaniyatun huwa al shi shine wanda yake nan tun fil azal wannan awwaliya fassarahu hun nabiyyu alaihi salatu wassalamu bi qawlihi allazi laysa qablahu shay kamar yadda yazo a cikin sahihu muslim hadisin abu huraira ko yace, allahumma antal awwal falaita qablaka shay wa antal akhiru falaita ba'daka shay a wani lagari duna kashai to wannan kaga ashe awwaliyar sai ka ce azaliya tun fil azali akhir ɗin kuma sai ka ce abadan kuma har abada don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara yace allazi laysa qablahu shay'un Allah da babu wani abu a gabansa kamar yadda babu wani abu da zai ga bayansa amma kai in ka riga ni zuwa duniya eh lalle ka riga ni ka ga abubuwan da kafin in zo ban gani ba to ba mamaki kuma ka riga ni tafiya in ga wani abu a bayan ka kai wanda baka gani ba haka ne ko ba haka bane to Allah kuma akwai wanda zai mar haka ne mm-hmm. akwai wanda zai ce ai kafin a ce Allah ya samu da an yi kaza an yi kaza akwai sannan za a yi lokacin da za a ce bayan tafiyar ubangiji an yi kaza an yi kaza mm. to shi ba haka yake shi awwal ɗinsa ba babu wani abu a gabansa akhir ɗinsa kuma babu abin da zai biyo bayansa azaliyun ne shi abadiyun wannan sifa ce ta kamala ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna fassara al'isbar bin nafi, a nan kaga ya fassara tabbatarwa da korewa. Da ya ce, An tala awwalu sai yake falaisa qablaka shai ya kore don ya tabbatar kun gane mana? don wata korewar tabbatarwa ne kai ni fa ba talauci tare da ni me ya tabbatar wa kansa? wadata eh wallahi ba ni da kami yau ya tabbatar wa kansa ne to wannan shi ne ake so ku gane ko in aka kore wani abu to akwai abun da aka tabbatar laisa ka shay'un kaga an tabbatar masa da azaliyanci tun fil shi kenan babu wani wanda za a ce ya riga shi kuma babu laisa dunaka sauba ba'daka shay'un wannan ya shi ne malam ya ce a nan wa huna eh, fassara isbata bin nafi ya fassara tabbaci bin nafi da korewa فجعل sifa الصفة الثبوتية sifa سلبية sai ya sanya wannan sifa a subutiya wacce take tabbatatta sai ya sa ta sifa salbiya ya ƙara nata da sifa wacce take salbiya kaga da ya ce antal auwalu. ya tube masa rigayi antal akhiru ya tuɓe masa mayewa babu wanda zai maye bayan ubangiji kamar yadda ba wanda yake gaban ubangiji wa Zakar zakarna fi ma sabaka malam yana so yayi mana waiwaye adon tafiya don ya tuna mana baya yace tabbas mun ambata cikin bayananmu da suka gabata anna sifatu al-thubutiyya akmal wa aksar domin sifofi waɗanda suke subutiya su suka fi yawa sannan kuma su suka fi kamala akmal su suka fi kamala wa asbat su kuma suka fi tabbata falimaza malam yace ko don ne فنقول في متي fassara النبي عليه الصلاة والسلام بذلك saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara su da haka litaukidil awwaliyati don ya ƙara ƙarfafa maka awwaliyar Ubangiji sai yace laisa qablaka shay'un wannan taukidi ne na awwaliya ya'ani annaha mutlaqa awwaliyatun laysat awwaliyatun idafiyya awwaliya ce ba irin awwaliyar da ake mata idafa ba ai wannan shine farkon shigowa farkon shigowa a kan su wane da wani kenan ko to shi Allah subhanahu wa ta'ala awwaliyar salaisar awwaliya idafiyya awwaliyar ba a mata Ibafa. ina iya in nuna wani ce haza huwa awwalu kum dukulan awwalukum dukulan wannan shine farkon ku a shigowa kaga an yi masa idafa da shigowarku ko to tun da haka ne shi Allah subhanahu wa ta'ala tun da shi ne farko ku a shigowa to su wa'annan fa a wa'annan sun riga shi he to shi Allah haka ne shi ba ya da ibafan da za ka yi masa don shi azaliyun ne haka kuma a baya abadiyun kun gane wannan to fa yuqalu hadha awwalu bi itibari ma ba'dahu akan nuna wani a ce wannan shine na ɗaya shine na farko lura da wanda ya zo bayansa haka ne ko da kuwa ake yi ko tsere ko musabaka ko gasa wanda ya zo na farko sai a ce wannan shi ya tsere musu shi ne ya zo na ɗaya ko to ashe akwai na biyu akwai na uku ba mamaki a nan ne kawai ya zo na ɗaya kafin ya zo na ɗaya ba raba shi ba ne ya zo na ɗaya haka ne ko ba ka ba ne to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba bi itibari ma ba da huwa fihi shay'un akar qablahu wato ana nuna akwai wani abu ashe kafin shi in shi ya karɓi wannan a ɗin bana da kafin shi a hannun wani yake in ya rike muƙami kaza yanzu da kafin shi wani ne yake rike da wannan mukamin fasara tafsiru fasara tafsiruha bi amrin salbi kaga kenan fassaran sai ta zo da lura da wani al'amari wanda yake salbi adalla alal umum ala annaha awwaliyatun mutlaqa wanda zai nuna maka takar awwaliyar ubangiji ta game kowa ta game komi ba wai shine awwal din wa'annan kawai amma waɗancan sun riga shi ba a'a komi nan ya tar da Allah Allah ne ya samar da shi wannan shine umumiya sannan kuma mutlaqa take kawai ba a cewa shine na ɗaya a bana ashe kenan ba rada ba shi ba ne shi ne shugaban ƙasa yanzu kenan da ba shi ba ne shi ne gwamna a yau da ba shi ba ne kun gane wannan hmm. mutlak shi ubangiji kawai shi ne tun farko babu wani wanda za a ware a ce sai dai kaza shi mutlakan ne kawai wali haza kala laisa ku, shay'un shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu a gabansa wa hadha bi itibari taqaddumi taqaddumi zamani ko wannan <clears throat> saboda lura da taqaddumi zamani gabatarwar zamani gabatarwar zamani taqaddumi zamani mudafun wa mudafun ilayhi الآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بقوله الذي ليس بعده شيء شيني ألفظ حديث الذي وليس بعدك شيء ليس بعدك شيء سيما يتي ليس بعده شيء wanda don shi yana fassarar hadisin ne ba lafazin yake kawowa ba kun gane ko wala ya tawakkamu هذا يدل على ala ghayatil wannan ko mauta ba za ka yi ba wala ya ba za ka mauta ba anna haza cewa wannan ya dullu yana nuni ala ghayatil akhiriyya ko ghayatil akhiri a ghayati ghayatin li akhiriyyatihi aqwal wannan ya nuna maka ala ghayatin li akhiriyyatihi a bisa matuƙa a wajen ƙarshen takarsa da yake laisa ba da shay'un wannan an kai matuƙa wajen ƙarshen taka wanda saboda ya kai ƙarshe daga shi babu wani abu a bayansa <clears throat> kun gane manufarsa أين نعم نعم إذا ya tafi liyanna hunaka ashiyaun abadiyya malam yana so ya ɗan shiga wani bayani ya domin akwai wasu abubuwa waɗanda tun da aka yi su suna nan su an gama yin su kenan ba za su lalace ba abubuwa ne abadiya amma fa da ba a yi su ba yin su aka yi wa hiya min al makhluqati kuma suna cikin halittu kal janna wannan kamar aljanna tunda aka yi ta to shi ta ba za ta lalace ba tana nan har abada tunda ai Allah ya halicci wuta to ba za ta fishe ba ba za ta mutu ba ba za a ce yau ta ƙare ba tana nan har abada tana nan musta'idda a bar tanadawa lil kuffari ga kafirai aljanna ma tana nan abun tanadawa li ahli ta'ati lillahi subhanahu wa ta'ala jama abota yi wa Allah da subhanahu wa ta'ala to sai dai su kafin ayi su babu su amma tun da aka yi su suna nan Allah ya aje su <coughs> wannan shine bambancin aƙidar ahli sunnati wal jama'a da aƙidar waɗancan miyagun mutane da suke cewa ba wata aljanna ma a aje yanzu babu wata wuta a aje yanzu bayan Allah ya ce uiddat lil ko to kaga ashe a tana nan an tanade ka musta'idda don haka malam yace li'anna hunaka ashiya'un abadiyya saboda akwai waɗansu abubuwa wanda su ma suna nan na har abada wa hiya min al-makhluqati kuma suna daga cikin halitta kal jannati wan nari wa alayhi fa yakunu ma'ana wal akhiru annahu muhidun bi kulli shay'in fala nihayata li akhiriyati shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne na ƙarshen ƙoli a ƙarshen taka wanda babu wani abu wanda bai san da shi ba amma wanda duk zai daɗe ya daɗe ya daɗe wata rana zai mutu zai gan babu sai ya zama na abin da yake a aljanna bai san da shi ba ko abin da ake a wuta bai san da shi ba to shi Allah shi ne ya yi abun kuma shi ne ɗin komi kun gane wannan <clears throat> ta yiwu kai da baka gina gida ba sai ka zo ka gina shi ya ginu ka girka shi ya girku aka yi duk abin da za a yi na sanya gida ya yi ƙarko yanzu wannan gidan ka sa masa ido kenan har abada eh ko ko wata rana za a rika cewa da nan gidan alhaji wani ne ba mamaki ka ji ana cewa gidan marigayi in ana kwatance nan daidai gidan marigayi alhaji wani kuma shi yi gidan kuma gidan ya kure shi to Allah da ya yi aljanna ba za ta kure shi ba duk da ya ce ita an yi ta kenan an tanade ta ba ta gushewa to za ta kure shi da ya yi wuta ya girka ta ya yi mata girki da gini da haɗuwar da ba za ta taɓa lalacewa ba to za ta kure Allah da ya yi ta ina so ku fahimci manufar mala nan ba to amma kai za ka iya gina abubuwa da yawa sai abin ya kure ka waye ya fara tsara abuja ku ce shagari yau ina shagari waye ya ƙara ta gina ta har ya tare baban gida shi ne mai gidanta yanzu yana gefe haka ne ko ba ka bane to kowa ma kuma zai zo ya barka ne haka amma Allah da ya gina aljanna ba za ta kure shi ba da ya gina wuta ba za ta kure shi ba don shi yake gudanar da rayuwar aljanna ɗin da rayuwar wuta bambancin ginin Allah na dindindin da ginin ɗan adam na dindindin mutum ne fa za a bashi ofis a ce na dindindin ne kuma a ce wannan matsayi ne na ɗan lokaci ko to akwai wanda dindindin ɗinsa zai zai dawwama mm. babu wani dindindin ai mai dindindin shine Allah mm. subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mana fahimta kala ma ماذا na والظاهر sai kalmar wadzahiru menene daga ina aka samu wannan kalma a lugan larabci من الظهور دقا دوكتان الظهور معناه والألو شيء ما وهو الألو شين دوكتا كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله ألا شيعيكو من ذاك بالهدى دشريا ودين الحق تأتين قتيا دم ليظهره على الدين كله don ya ɗaukaka addinin nasa akan dukkan wani addinin da ba shi ba ma'ana yuzhirahu akan ce bayyanawa ma'ana saboda abin da ya fi ɗaukaka shi ya fi bayyana rana da ta fi ɗaukaka kowa yana ganinta ko sama da zai sama kowa yana ganinta malam ya kawo dalilin da ya yasa yace abin da ake nufi da azahiru asalin kalma daga al-Buhur ne wa huwa ulu ya kawo hujja Allah subhanahu wa ta'ala yake li yuzhirahu ala ad-din ai li yu'liya dan ya ɗaukaka shi daga wannan kalman ne malam yake wa minhu zaharu dabba shi yasa ake cewa zaharu dabbati bayan dabba bayan dabba a ƙasanta yake eh a ina to saboda sama ake nufi da bahara shi yasa aka ce baharu dabbati kan dabba ma'ana bayanta don bayanta shine sama don in za ka hau bayanta ɗin za ka ce na sauka ƙarƙashin dabba ko na hau ko na hau za ka ce to shi yasa a zuhuru huwa al-ulu kun gane don Allah shi ne al zahiru maɗaukaki abin da mana yake so ka fahimta kenan al-zahiru shi ne maɗaukaki wanda ɗaukakarsa ta fi kowace ɗaukaka bayyana a sarari shi maɗaukaki ne zahiran wa baɗinan a ah, li'annahu alin alaiha saboda wannan bayan shine sama da ita wa minhu qawluhu ta'ala famattaqa'u an yadhharuhu aka hasi ko yace ai ya juju wa majuj ba za su iya haurawa kan wannan katangar ba an yadhharuhu su haura jikanta har su sauko ciki inda kuke kun gane mala har yanzu fa aluga yake yana yin bayani akan asalin al-zahiru yace min az-zuhur wa huwa al-ulu ai alu alayhi ba za su ya haurawa kan wannan katangar ba wa qala nabiyyu alayhi salatu wa salam fi tafsiriha shi ma manzon Allah ya yi tsokaci akan tafsirin wannan kalma allazi laysa fawqahu shay'un Allah shi ne a zahiru wanda babu wani abun da yake sama da shi daga Allah a koli to babu wani a bisa kuma shi ne na koli kolin ƙarshen koli kun gane shi ya sa sabbi isma ko shi ne al'a'ala mafi ɗaukaka in akwai wani abu wanda yake sama to Allah ya haure nan. Wa huwa alin ala kulli shay'in shi maɗaukaki ne akan komi sai kalmar al fassarahu Nabiyu nabiy salatu wassalam ma'aikin Allah alayhi salatu wassalam ya fassara allazi laysa dunahu shay laisa dunahu shay babu wani abu koma bayan ubangiji wa hadha kinayatu an ihadatihi bi kulli shay wannan kinaya aka yi wa kewaye wadda yi wa kowane abu a iliminsa <clears throat> da iliminsa <clears throat> babu wani abu boyayye face ya ya kusa da ilimin Allah babu wani abu da zai buya. saboda ɓuyansa har ya ɓuya inda ilimin Allah bai je gumba, don duk ɓuyanka to Allah ya fi ka ɓuya a gumba. ana ganewa don shi baɓin ne duk inda abu yake ɓoye to ilimin gum, kuma ganin gum. yana kallon wajen yana kuma jin abin da ake agun sannan ya yana kane da gun dama ina fatan muna tafiya da malamin وهو عال على كل شيء والباب يتي فسره النبي عليه الصلاة والسلام فقال الذي ليس دونه شيء وهذا كناية عن إهاطة عن إهاطته بكل شيء ولكن المعنى sai dai fa ma'anarta annahu ma ulubihi azza wa jalla fa huwa batinun duk da cewa shine madaukaki wa ulubihi la yunafi qurbihi azza wa jalla duk da ɗaukakar sakun ba zai kore ya zama yana kusa da kai ba kusa da ni ba kusa da ke kusa da su kusa da shi abun ko ma wani irin abu ne duk yanda abun ya buya kamar yanda na mana bayani gashi shi ya bi komi ɗaukaka yana ƙarshen kolin koli amma kuma yana nan a komi da ake yi daga inda yake din kuma komi kusa da shi yake sai dai komi ya kusance shi amma shi ba zai taho sai ya je gun abu sannan ya gan shi ba sannan ya san da shi ba saɓanin abinda masu fassarar bid'a suke cewa ai wa huwa fi kulli makanin bi zati wai yana nan a ko ina da sa ai kenan ma ba kamala in dai aka ce sai ya je ko ina sannan ya san da gurin to ina kamala eh ai halitta ce za a ce duk ita take mallake da Najeriya shugaban kasa. ko in ya ba da umarni a gina asibiti general asom zai gane yadda asibitin yake in ba ya zo ba sai ya fito ya zo ya tattaki ya shiga ya duba ya duba ko ba karan to shi Allah ba haka yake ba ai ai ba kamala in dai har ya zo duk inda bawan sa yake kawai shi bawan ne yake kusantar ubangijin ubangiji dama shi bai yi ba kai nesa da shi ba daga inda yake din gaba ɗayan duniyar ba ta wuce kamar nan ɗinka ba kai ka ɗora wani abu a nan ɗinka ka ce wannan abun ya yi nisa sai ka tashi da jikinka ka hau nan ka tafi ka je ka gan shi eh? to shi Allah ba haka ba duniyar gaba ɗaya kawai kusa da shi take kuma amma shi maɗaukaki ne duk inda abun ya ɓuya ƙarƙashin ƙasa kuma a kan ganinsa a kan jinsa a kan saninsa abun yake saboda kamala kudura da kamala izza don shi buwayayye ne ya buwayi ko ina ya buwayi ko ni sannan shi kamili ne a kudurarsa ikonsa iliminsa saninsa komi kammalalle ne ba ta waya. mai tauyayyen ilimi shine sai ya je don ya tabbatar mai tauyayyen gani shine sai ya zo sannan ya gani mai tauyayyen ji shine sai ya zo sannan ya ji mai tauyayyen sani shine sai an sanar da shi sannan ya sani shi Allah ba haka yake ba shi kammalallen zati yake da shi duk wata sifarsa kuma kammalan ce an gane wannan to duk da kasancewar abun gashi a nesa gashi a ɓoye gashi a ƙunshe to amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ma iliminsa yana wurin jinsa yana wurin ganinsa yana wurin saninsa yana gurin yana sane da wannan abun أنه ما ألوه عز وجل فهو باطل فألوه لا ينافي قربه عز وجل فالباطن قريب من معنى القريب abin da ake nufi da baɗinu ma'anarsa tana gab da abin da yake kusa yanzu idan mutum aka ce ya ɓuya cikin ɗaki bai kusanci ɗakin ba eh to idan aka ce ya buya cikin halittu muna ganin Allah ba ma ganinsa to mun yi nesa da shi yanzu idan ka zo ka buya cikin masallacin nan misali ne masallacin nan bai ganin ka bai san da kai ba ma haka ne ko ba haka ba ne to amma kai kana ganin masallacin to shi ilimin Allah yana nan ya ɓuya cikinmu ganinsa ya ɓuya cikinmu jinsa ya ɓuya cikinmu jinsa na jin abun da muke ganinsa na ganin abun da muke iliminsa na kane da abun da muke amma mu ba muna ganinsa ya ɓuya muna jinsa ya ɓuya sannan kuma iliminsa yana nan ɓoye a cikinmu ba mu san da cewa ya san da mu ba ba don da ya aiko manzo ya sanar da mu cewa duk abin da kuke fa Allah ya sani amma yanzu idan muna tsoron dokar shugaban 'yan sandan garin nan DPO ya ana hau shi ko in na tura yaro duba mun hanya in ka ga motar 'yan sanda ta kudu da arewa duka ka gaya mu sai zo in maza maza tsallaka ba zai yiwu ba kuma ya san na tsallaka yana can to shi Allah haka yake ni ne na kuyan masa yanzu tunda ya kuya ni ma ban san inda yake ba na ce a leƙo mini to shi ma na wuce na kuya bai ganni ba haka ne ko ba haka ba to shi Allah da ya kuya ba ma ganin sa mu mun isa mu kuya mu ya wani abu bai gan mu ba ita ce tambayar mun isa mu kuya, mu yi wani abu bai gan mu ba ba mu isa ba amma shi yanzu ba ma gani shi ko to don haka Allah subhanahu wa ta'ala duk da yake ɓoye to amma fa iliminsa zatinsa subhanahu wa ta'ala maɗaukaki ne amma yana sane da komi da iliminsa yana jin komi da jinsa yana ganin komi kuma da ganinsa. a falani haka ne ko No. So. تأمل كالورا هذه الأسماء الأربعة هذه الأسماء الأربعة كالورا ودن سونا يقول tajidu annaha mutaqabila zaka samu suna muqabala da juna wa kulluha khabrun an mubtada'in wahidin dukkan su kuma kabar ne na mubtada daya ne mubtada ne hmm? huwa huwa shine mubtada ai Allahu ko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim yace dukkan su waɗannan sunaye muktada ne wato dukkan su khabari ne labari suke badawa an in wahidin daga muktada daya lakin bi wasilati harfi al-aqati sai dai sai aka kawo su da wasiƙa na al aqafi shine wawu da aka ce huwa sai aka ce al awwal to yanzu al awwal shine ya bada labari na farko yanzu za a yi ta kawo adabi da wawu al-awwal sai yake wal akiru والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم شين يتي بواسطة بواسطة حرف الأطف بواسطة الحرف ولا أكي حرف الأطف فمثلا مثالي الله يتي وهو الغفور الودود ذو العرش almajidu fa'alun lima yuridu akwai adafi eh amma ai duka sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala domin ya nuna maka idan aka kawo sifofi aka yi adafinsu da wari to ya fi wanda aka zo aka jero su kawai rumus hakan nan babu adafi kaga anan yace huwal awwalu sai yace wal akhir wal zahir wal batin zuwa kashi to amma anan ga su wa huwal ghafur wal wadud da za a ce ko wazul arshi al majid wa fa'alun lima yuri Allah bai yi haka ba sai yace وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هي أخبار متعددة بدون حرف العطف قلوب أخبار لا باري أكتشيني الغفور ميغافر الودود مينون قونا ذو العرش المجيد ما بوشن العرش ميجرما fa'alun lima yuridu mai yawan aikata abin da ya so duka kuma duni harfin azafi ba tare da an sa harafin alaf ba lakin a hayanan asma'ul asma'ullahi wa sifatihi maqtaranatun bil biwawil azafi. wani lokaci akan kawo sunayen Allah a jere da sifofinsa ajiye amma da wawul adafi kamar yadda ya zo wa huwa al-awwalu sai aka ce wal akhiru wal zahiru wal batin kaga da wawul adafi aka kawo ko sabanin nan wa huwa al wa wadudu sul arshil majid fa'alun lima yurid akwai wawul babu to shi yasa malam yace wa fa'idatuha fa'idar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala yake yin haka ya jera labarai na sifofinsa ko sunayensa ba tare da adafi ba ko ya jero sunayensa da sifofinsa wanda suke ɗamfare da adafi harafin adafi awwalan yake fa'idar farko taukidu sabiq ana ƙara ƙarfafa maka na farkon da aka ke huwal awwalu shine na tun farko don ka gane ƙarfin farkon takarsa yake kuma shine har abada na ƙarshe kun gane wannan sannan shine al'awwal wa akhir wa zahir don kar ka ɗauka akwai wani abu a ƙasa kuma wanda ya masa nisa sai ce kuma walbafi don ai maka ta'akidi na ɗaukakar tasa ta kamala ce ba irin ɗaukakar da in kai nisa ka kai abuja shi ke nan yanzu baka san halin da ku take ciki ba haka ne ko ba ka bane to shi Allah ba haka yi bane ɗaukakarsa ba ta hana ki sanin abin da yake ƙasa ta'kidi ne akan wannan jumlar ta labarin farko ta'kidu ta'kidu sabiqi لأنك إذا أقفت عليه جعلته أصلا domin in kai masa adafi ka maida shi shine farko ba sai an yi farko ake ƙarshe ba shi yasa da yake al'awwal sannan sai yake al'akhir al-zahir sai yake al-zahir kun gane wannan to da yace alqahiru fawqa ibadi to Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna maka wannan na farkon shine asali wal aslu sabi asali kuma dama tabbatacce ne kamar idan aka ce asalin bushiya gindinta restanta su furu'u ne menene asali asalin wannan iccen na ƙasa wanda ya fito daga ƙasa shine as sauran itatuwa da wanda ya kudu da wanda ya arewa wannan rassa ake ce masa ana iya tare rassa asali yana nan ko amma aka tare asali fa rassa babu su to in aka ce babu shi tun farko za a same shi a ƙarshe Eh? to ana iya samun wani abu a ce farkonsa kaza ya fara daga lokaci kaza da zai je ƙarshen guri kaza amma ya kasa a hannu ba a samun haka to wal'asulu thabitun wannan kenan fa'ida ta farko wa ifadatul jam'i sannan kuma zai baka fa'idar jam'i ولا يستلزم zalika ta'addudal الموصوف domin wala yastalzimu zalika ta'addudul al jam'in da ya hada maka yake huwal al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kar ka dauka wai ta'addudul adadi ne da shi al-awwal daban al'akiru gaban, kamar a ce Allah shi ne al'awwalu sannan kuma da wani al'akiru da kuma wani azzahiru da kuma wani albatilu haka ne ba haka ba ne ba yana nuna maka ta'addud ba idan yuwar allolin da suke da wannan sifofin ba a'a jam'i ne na sifofin ubangijin shi kadai al'awwal shi ne al'akiru al'afir din shine az-zahiru az-zahir din shi ne al-batin kuma dukkaninsu daga al'afir wa zahir wal dukkan su ne al kun gane kuma gaba ɗayan su ne Allahu ina fata ana ganewa ba wai yana nuna maka ta'addu can da aka ce a huwa huru. ta ta anan ba sai ka da ba a tafi الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد kaga wannan duka ka san shi dai ake ta baka labarin ko mm. to da aka kawo akafin nan fa'idar akafin ta'kidi ba wai yana nuna maka ta'addudul mawsufin ba ba wai adadin waɗanda ake ba bane aika qawluhu ta'ala ko baka ga qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأى yanzu su duba ka karkace sunan ubangijinka wanda yake maɗaukaki allazi khalaqa fasawwa wanda ya yi halitta kuma ya daidaita halittar to sai ka ce wannan kenan bayan ka tsarkake shi sannan sai wa wallazi qaddara fahada da kuma wanda ya kaddara abu ya shiryar haka zaka ce ka tsarkake sabbihi isma rabbika al'ala tsarkake sunan ubangijinka da yafi kowa ɗaukaka ko allazi khalaqa fa sawwa tunda ba a sa adabi ba ka san da shi ake yi Allah allazi khalaqa fasawwa wannan da ya halitta sannan ya daidaita halittar to yanzu sai kawo wawo yanzu sai ka ɗauka wani ne kuma daban shi ma sai yake wallazi qaddara fada da kuma in fa kai wauta kenan sai ka ce da kuma wannan da kaddara ya kimanta ya yi gurgudu fahada ya shiryar wallazi da kuma wannan da akrajal mar'a ya fitar muku da makiyaya haka zai haka zai yace to ai ba haka bane a'a wannan da allazi kalaka fa sawwa huwa allazi qaddara fa hada huwa allazi akrajal mar'a ah, kun gane ah. wannan Allah da aka ce ka tsarkake shi ne dai wannan da ya halitta ya daidaita ta shi ne kuma ya kimanta ta shiryar shi ne kuma ya fitar mata da makiyaya shi din ne dai duka wawin nan ba wai an kawo shi don ta'addud ba ibn usaimin fa in baka ni ko ba sai <laughs> garin kwatance kamar mai iziya ne hmm. kaga mai iziya shi ma Allah ya bashi baiwa sai ya zo garin kwatanta maka wani abu in ka kasa in ka kumshe kwakwalwarka har sai ka kasa ma gane inda aka nuna. ko to kuma idan ka tsaya ka fahimci abun kuma fayyace maka abun ake yi don ka zamanto malami mai basira akan kowane abu don ka ƙwanƙwance kowane abu dalla-dalla ka gane asalinsa ka gane reshensa ka gane makasudinsa a gane kuma gayarsa kun gane sannan sai ya nuna maka fa'idarsa shi wannan tsarin karantarwar ibnul usaini kenan to fal’alar allazi kalaka fasawwa huwa allazi qaddara fada kaga ya kawo maka bayani Ya ce wannan maɗaukakin da ya yayi halitta ya daidaita ta shine kuma ya kimanta ya shirya فإذا قلت المعروف أن الأدب يقتضي المغايرة idan ka zo ka ce mini saboda kai ka daɗe kana larabci in ji ibnu husaini ya ce idan ka ce mini to ai annal azafa shi fada fi yaqtari muqarrar yana nuna jirkitar abu ko allaini sai ka ce wannan haru والشمس والقمر والفوق والتحت واليمين والشمال والشرق والغرب wannan ba mughayara a ciki akwai mughayara don allailu daban wan naharu daban washamsu daban wal qamaru daban wal fawqu daban wat tahtu daban yaminu daban shimalu daban sharku daban garbu daban haka ne ko ba haka ba to shi yasa yace in ka ce mini in aka sa harafin adafi yana nunin tagayu wal jawabu yace to an kadda zan baka sai ce maka na'am eh lakin al mughayiratu taratan takunu bil a'yan wa taratan takunu bil awsaf wa hadha tagayuru awsaf ibn al-usaymin ya ce eh adabi wani lokacin in ya zo yana nuna mugayara ko shakka babu lakin al-mugayara sai dai mugayara din taratan takunu fil ayani taratan wani lokaci za ta nuni akan ayyanannen abu wa taratan takunu fil awsafi wani lokacin kuma ta nuni ta tagayyuru sifat wa hadha tagayyur wa hadha tagayyuru awsafin to wannan tagayyur din da muka kawo anan na sifa ce sifa ce ta zaki ɗaya suka bambanta don shi al'awwalu قد wa zahiru والظاهر taghayyara bil بالباطن kun gane to amma ai a sifa ne ba a zakin ba sifofin ne suke da wannan mugayara ya ahalul lugha al-arabiyya ya kai ma abokin sanin lugan larabci in ji malam yace wannan tagayur din na sifa ne ala anna tagayur kad yakunu lafziyan yace kuma tagayur wani lokacin yakan zama lafzi a lafazi gairu ma'anawi amma ma'anar ba daya ba lafazi yakan bambanta ma'ana ba ta canja ba misu ƙaunin sha'i kamar yadda wannan mawaƙi ya ce alƙa ƙaunahu kaziban wa mainan alkazibu wal mainu sawa duka ƙarya ce ga lafazin ne kawai ya canja amma ma'ana ɗaya ce na same shi maƙaryaci marar faɗin gaskiya to ma'anar ɗaya ce maƙaryaci wanda bai faɗin gaskiya wanda bai faɗin gaskiya da makaryaci ba ɗaya ba ne amma lafazin iri ɗaya ne na faɗi eh tewo fi'o na goga eh kaga ba bambanci a lafazi amma ma'anar iri ɗaya ce shi yasa malam ya ce wani lokacin lafazi sai ya zo iri da bambanci sai a samu tagayurul lafzi amma ma'anar iri ɗaya sai ya kawo misali ya ce fa’alƙa ƙaunahu ya jefar da maganarsa kawai sai na ganta zalla kaziban ƙarya ce kawai wa mainan da rashin gaskiya ƙarya ce zalla da rashin gaskiya falmainu huwa alkadibu ai nafsu falmainu abinda ake nufi da almainu ƙarya alkadibu ma ƙarya ka ji wadatar larabci yanzu wannan kalma ta almainu don ƙaramin koyon larabci mutum ko zai gano ta da wuri makaranta tana da amfani gun ɗalibi a shi kaga yanzu duk wani ko da a wasu baiti ka tarda ka masu waka sun fi kawo irin waɗannan kalmomi ko yanzu lokacin da wani mawaƙi a najeriya yake cewa dunkurma ba don da ya fassara ba za ka san meye dunkurma sai ce dunkurma ruwan wankin dauda eh ka duba ba dunkurma sai ce ruwan wankin dauda ne sai ya fassara shi wai idan aka wanke da nan dugudugun ruwan shi ake ce mata dunkurma yanzu wannan hausar ɗan koyon hausa bangansa ba ina filinsa zai san me dunkurma? Eh. To, kamar yadda larabci yake da sunayen abu daban-daban, to haka yarurruka fa suna da shi. Ko, kaga idan aka ce randa, iya sunanta kenan kai kana koyon hausa sai ka koyi randa, kana zuwa a wani wuri ba randa za su ce su taimaka karfi. Mm. Karfi. Eh? To, ka san karfi? wataƙila kai a can karfi ka sani sai ka je wani wuri aka ce duba randa duba cikin randa ka san randa aka ce duba cikin karfi kai randa ka sani eh to haka kowane yare yana da irin wa'annan mabambantan kalmomi saboda hauloli haulawance ga yadda suke faɗi haulawance ga yadda suke faɗi haular karawa haular sakkwatawa ko haular tabinawa haular daurawa kowai ne ba ka samu akwai ɗan bambanci domin waɗansu idan za su ce maka abu za su ce maka kaman abu a ce maka gashi ko sai ya ce maka gahi baka ne ke wani kuma ce maka gashi ko sai a ce maka ɗan ƙarami sai a ce maka ɗan hikkin yanzu kace hikkin kawai wani ka ne shi kace masa hikkin ya san me hikkin eh? dan abu kin dan kaɗan dan hikkin dan ƙarami ne ma'ana dan hikkin ko hmm. to irin wa'annan suna nan da yawa kaga karibun, mainu. huwa al ma'ana al-mainu ai huwa al-kadhibu wa ma'a zalika adafahu alayhi amma sai ya yi masa adabi ya ce kazibun sai ya ce wa mainun sai ka ce kazibu daban mainu daban a lafazi ne suke daban-daban amma ma'anarsu ɗaya ce litagayurul lafzi yayi ne don ya nuna maka yayi wawun ne don tagayurul lafzi wal ma'ana wa'i amma ma'ana su فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي yana so ka gane ba kowane adafi in ka karda shi kala ɗaya yake karantarwa ba kai a matsayinka na ɗalibi a matsayinmu na ɗalibai ko haka malam yake so mu fahimta shi kanka adafi na tagayu akwai tagayu imma an ya kuna ainiyan au ma'anawi au lafzi imma aini wa imma ma'anawi wa imma lafzi falau kunta ja'a zaidun wa amrun wa bakrun wa khalidun to wannan fa tagayyuru aini ainihin zaidu daban bakru daban amru daban khalid daban wannan shi ake kira tagayyurun aini kun gane walau kunta amma idan da zaka ce ja'a zaidul karim wa shaykul wa shay'un wa shaja'u wal alim ja'a zaidul karim wa shaja'u wal alim menene wani iri ne anan fatagairu ma'anawi ma'ana ke ta canja ja'a zaidul karimu shine kuma ashaja'u shine kuma al'alimu kun gane je zaidu mai karamcin nan ya zo jaru da kuma jarumin nan masanin nan duka waye zaidu ne amma sifofinsa ne suka bambanta sifofin ne suka ma'anar su ta bambanta karimi daban mai jarunta daban mai matsani daban sai ya tara sifofin kuma su sifofin waye zaidu kar ka ɗauka a zaidul karimu daban ne sai kuma wani ashaja'u sai kuma wani al'alimu a duka zaidu ake nufi kamar yadda yake al'awwalu al’afiru, wabbaliru, duka wa ake nufi Allah ake nufi kuna ganewa walau kunta hadal hadith kadibun wa idan da wani zai zo ya sheka maka ƙarya sai ka ce kai hazal Kazibu hazal qawlu Kazibun wa mailun ko hazal Hadis Kazibun wa mailun wannan taɗin naka ƙarya ce zunzurutu da rashin gaskiya ƙarya ce zunzurutu da rashin gaskiya abu biyu ya tara ɗaya ne ƙaryar ita ce rashin gaskiyar amma sai ya yi mata adafi ƙarya ce zalla sai ce da kuma rashin gaskiya to ai da aka yi tsallen agun aka koma Ku ba gaba ne yawwa fataghayiru labbi, to anan sai ka ce tagayirul labbi, wannan adafin na tagayurin lafzi ne lafazin ne kawai ya zama daban-daban alkazibu daban almainu daban ma'ana ba wari wastafadna a nan kaga mun samu fa'ida min hazihi ayati karima daga wannan aya ne karamci isbatu arbatu asma lillahi tabbatar wa Allah waɗannan sunaye guda hudu ka yarda shi al'awwal ne ka yarda shi al'akhir ne ka yarda shi al ne ka yarda shi al ne sune al-asma'ul arba'a wa hiya al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wastafadna minha khamsu sifatin mun samu fa'idar sifofin da ake danganta wa Allah su har guda nawa guda biyar الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وأموم العلم waɗannan su ne sifofi wa huwa bi kulli shay'in alim umumi da ilimi kenan iliminsa ya game komi wa huwa bi kulli shay'in alim bayan shi awwal ne akhir ne zahir ne baɗin ne sannan kuma akwai umumul ilimi gamewar ilimi gun Allah subhanahu wa ta'ala wastafadna min majmu'il asma'i sannan kun mun samu fa'ida daga tarin waɗannan sunaye ihatatullahi ta'ala bi kulli shay'in zamnan wa makanan zamanan wa makanan fa'idar da muka samu a waɗannan sunaye gaba ɗaya ilimin Allah ya kewaye komi ya kewaye kowane zamani zamanan ba zamanin da Allah bai san da shi ba wa makanan babu gurin da Allah bai san da shi ba wani tsibiri a wani wuri a sama ko a ƙasa ko a ina ne inda Allah bai sani ba babu shi wannan shine abin da muka samu na fa'ida Allah masani ne a kowane zamani masanin kowane zamani ne shi masanin kowane digiri ne li'annahu qad yahsulu min ijtima'il awsafi ziyadatu sifa domin an samu ƙarin sifa lokacin da aka tattara waɗannan ainihin sifofi akwai waɗansu sifofin da ma ba waɗannan ba wanda ba a ambata ba a da ina so mu tashi domin da suna ce wata wakal alal hayyi laziya mutu kaga yanzu mun rage muna cikin wata tawakkal ala alhayy alladhi la mutu kaga an shiga jumla ta gaba kenan to kaga kun fata mana wani muntunan da kuke so ku yi amfani da su sun tafi a ina muke fa'iza fa'iza qa'ilun idan mai fada ce hal hadhihi al-asma mutalazimatu bi ma'ana annaka idza qulta al-awwal fala budda an taqula al-akhir yanzu waɗannan sunaye dole ne ya lizinci mutum in yake al-awwal sai yake ce al-akhir ko za ka ce al-awwal kawai kai shuru ko ka ce al-akhir kai shuru al-zahiru sai ka ce al-batin ko ko za ka ce al kai shuru ko za ka ce al-batin kai shuru aw yajuzu faslu ba'daha an bari, shi yasa yace ko mutum yana iya raba sashen su da sashi fa zahiru annal a fa zahiru annal mutaqabili minha mutalazim domin abun a to yi wa wannan muqabala minha daga cikin su mutalazimin lalle ya libinta in kace al-awwal kace shine al-akhir domin akwai al-awwal inda ba shine na karshe ba ko akwai al-zahir din da ba babin ba don haka in kace al'awwalu awwalu kace al-zahir al-zahir kace al-zahir kace al kulta al'awwalu idza qulta al za fa qul al-akhir wa al-zahir fa qul al-babin لماذا؟ لئلا تفوت صفة المقابلة دالة على الإحاطة don kada wata sifa ta muƙabala ta kukuce ta yadda har za a samu tasgaron kewayewar ilimin Allah don in ka ce shine al'awwal ya san abun da aka yi da to ya kamata ka ce ya san kuma wanda za a yi haƙƙace ko ba haka bane don ya samu kamalar ihada ta ilimi haka kuma in ka ce al ka ce al قوله وهو بكل شيء عليم هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربعة كذا وأن كمالا تيجا شيء قابل لك وأن نوال أن ننسون يعني ومع ذلك هو بكل شيء عليم جد كثن شيء أول آخر ظاهر باهر وهو بكل شيء عليم كما كوميات وهذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص abadan wannan yana daga cikin siga wacce take umuriya wacce babu wani abu da yake shiganta wanda za a yi takasisinsa har abada komi da kowa kowane zamani kowane lokaci wa hadal umum yashmilu wato yana tattarowa wannan ainihin umum din af'ali ayyukansa ya san da su wa af'ali ibadi ya san kuma ayyukan bayinsa alkulliyati wal juz'iyati dungurungun din aikin bayinsa ya sani dungurungun din sa, tukunna shi Allah ya san da shi dungurungun din aikin bayinsa ya san da shi juz'iyat yanki yanki kuma in yazo zai gaya maka abu kaza na masa kaza na masa kaza na masa kaza wuri kaza na tirar da kaza ba kaza a wuri kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza juz'iyya yanki yanki dalla dalla kwaya kwaya bana na samu buhu biyar na makara to aka maka Allahu mun ji jumlar su kowane buhu kwaya nawa ne a ciki A makallahu kallon ka kake ai Kake na samu na yi noma na bana buhu biyar na masara to mun ji umuman jumlar buhunan ka to a kowane buhu kwayan masara nawa ne za ka sani to shi Allah ya san aikinsa ya san na bayansa kulliyat wa iya. duka zai ce aiki na kaza na sannan kuma idan zai rarrabe su duk zai riga su dalla dalla dalla dalla ya sani haka kuma aikin bayin sama gaba ɗaya abu kaza suka yi da kuma kaza to dalla dalla kuma idan ya ware wane ga irin aikinsa lokaci kaza ga irin aikinsa lokaci kaza kuma ya yi kaza lokaci kaza ya yi kaza dalla dalla juz'iyya duka Allah ya sani amma kaifa wallahi yau kasuwa na wuni ko na shiga kasuwar to kasuwar mutum nawa ne a ciki wallahi na san kasuwar su ka santa kwarai kuwa wa ne wallahi ruka nawa ne <laughs> eh ka santa ba ka santa ba wallahi shago na ne shagon ka eh to biskit kwaya nawa ne a ciki in dai shagon ya shagon ba za ka sani ba sabulu kwaya nawa ne kaza kwaya nawa ne kaza kwaya nawa ne gaba ɗaya kayan nawa ne a ciki shagon ka ka shekara biyar kana shago in aka zo take aka ce maka kayan dubu nawa ne a shagon ka za ka iya to wataƙila jiya kayi lissafi saboda zakka ta zo sai ka ce na lissafa kayan dubu kaza ne to ya mana dalla dalla a nan biskit na kaza ne a ciki sweet milk na kaza cingam na kaza za ka iya to shi Allah zai ya iya haka kulliyat wal juz'iyat aikin sa ba wanda zai bari ko na gama shifka fano nawa ka shifka fano biyar na masara madalla kunya nawa kunya kaza ke kowace kunya tsara nawa to daga nan fa za a fara <laughs> eh to sannan kowane rami kwaya nawa gero ka shifka ko riɗi sai a ce kowane rami kwaya nawa za ka iya wallahi ba zai yiwu ba wannan sai Allah kulliyat wal juziyat ya zama ma ya qau wa ma sayaka ya san abin da duk ya afku ya kuma san wanda zai afku amma kai da kai shifka ka san me ka shifka eh ka san fano nawa ka shifka eh sabiyar shanu nawa eh kunya nawa eh je kama ka kirgara mun kaza to nawa za ka samu nawa za ka samu in Allah kai kaka baka sani ba to shi ya sani in ya halitte ka ya san me za ka yi ya san inda za ka ya san inda za ka kwanta ran kaza ga watan kaza ya san me zai same ka ran kaza ga watan kaza ya san abun da za ka samu ya san inda za ka faɗi ya san me zai kashe ka ya san lokacin tashin ka ya san makomarka in ba Allah ba ke da wannan kamala kenan wa yashmulu alwajibu wal mumkin kuma shi wato ya tattaro abin da yake wajibi da abin da yake mumkin abin da yake wajibi Allah ya san shi mumkin Allah ya san shi mutani Allah ya san shi fa ilmun lahi ta'ala wasi'un shamilun muhidun ilimin Allah ya ruwace ki ya game ya kewaye la yastafna min shay ba a doge kori a ce Allah ya san kori in banda kaza Allah ya tarda komi Allah ubangiji komi nan ya tarda shi in komi nan ya tarda Allah in banda kaza komi zai bar Allah in banda kaza akwai to Allah ba a doge masa komi fa amma ilmuhu bil wajibi faka ilmihi bi nafsihi wa bi malihi ko eh, wa bima lahu min as-sifati min as-sifati kamali ku yi haƙuri saboda ina ɗan gaggawa na ga kun gaji fa'amma amma ilmuhu bil wajibi amma dangane da iliminsa da aka ce ya san abin da abu wajibi faka ilmihi bi nafsi, to haka kuma kamar yadda yake ya san kansa wa bi malahu sifati ya kuma san abin da ke gare shi na sifofi alkamari alkamilati waɗanda suke sifofi na kamala kammalallu Allah ya san zatinsa ya san sifofinsa na kamala da ya danganta kansa da su wa amma ilmuhu bil mustahili fa mislu ta'ala kamar faɗinsa da yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata mustahil Allah ya san cewa ba zai taɓa yiwuwa ba a samu wani Allah nan gaba shi shi kaɗai ne Allah tun azal kuma har abad saboda ya san da wannan shi ya yasa ce lauka na fihi ma alihatun da a ce akwai wayansu ababen bauta alloli cikin sama akwai ko a ƙasa ai da fata da ta da sama da ƙasa yanzu ta rushe ha yanzu aka ce akwai wani Allah ubangijin saman nan bayan Allah akwai kuma wani ubangijin ƙasa bayan Allah wata rana za a yi rikici la zahaba kullu ilahi bima ne arama bima kala da kowane Allah zai ce ni na ma fasa eh ni iya inda na halitta zan ɗebe watakila. shi wancan ya yi sama ta ɗaya da ta uku wancan kuma ya yi ta hudu da ta biyar wancan ya yi ta shida da ta bakwai to sai na tsakiya ya ce ni zan ɗaya nawa na fasa na gaji ana ganye na tsakiyar nan na sama na wancan sai su ruso akan na ƙasa shi yasa yake da sama da ƙasa sun lalace nan kuma ƙasa idan da a ce akwai wani wanda yake da sama nan da wanda yake da tsakiya da wanda yake da ƙarshe su ma da rikici zai tashi ce to ni zan janye nawa na fata to amma duka na Allah ɗaya ne shike da sama shike da ƙasa kuma har yanzu tun da ya yi su suna nan a yanda ya yi su ba wanda zai yi ja'in ja da shi lauka kana fihi Ali alihatun illallah Allah inna ladina tad'una to eh wa'annan fa ilahu ilahu da mutane suke ta kiransu suna neman agaji gunsu inna ladina tad'una min dunillahi min dunillahi waɗannan da suke kira koma bayan Allah shirme ne ba abun da suka halitta wallahi kiransu kawai kake ba su halicce ka ba ba su halicci sama ba ba su halicci ƙasa ba ba su halici dare ba ba su halici ni ba ba su halici rana ba ba su halici wata ba ba su halici damana ba ba su halici rani ba ba su halici arziki ba ba su halici talauci ba ba su halitta lafiya ba ba su halitta cuta ba ba su halitta lafiya ba ba su halitta rashin lafiya ba ba su halitta waraka ba ba su halitta dawwama cikin ciwo ba duka waye duka na Allah ne waɗannan da ake ta kiran su min dunillahi lam yakhluqu dhubaban wallahi ko kuda ba su yi ba kuda mafi wulakantuwar halitta wanda hadisin hausa aka ce bai wuce kwana uku saboda rashin daɗewa wai wai fa ba haka kakanninmu suke gaya mana ba ba mu san inda suka sabo ba to yanzu ko guda baka yi ba a ce har nake kiranka ko guda baka yi ba na bar Allah nake kiranka guda ma ka kasa yi guda don gudan sai ya dame shi sai ya yi tafi mafushi yana ta gujewa ko ba a yi ba sai kaga guda ya sace a gaba wallahi da ya kwanta a idan ka gudan ya ce shi kuma sai ya dira gun shi kuma ya ce ba a taba masa ido to haka Allah ya ce su waɗannan ba ka sani lam yakhluqu zubaban walawista ma'ulahu. inda za su yi taron dangi da lata da kuzza da manata da ubalu da waye da duk wani gunki su taru ba ma guda ɗaya ba su yi guda wallahi ba za su iya ba Walawista ma'ulahu. ko da sun yi taron dangi waliwa ne da waliwa ne da shehuwa ne da shehuwa ne duk su yi taron dangi su ce ku zo mu yi ƙoƙarin yin guda. za su yi kuda to me sa kusu wanda bai yi kuda ba za ka ba shi halittarka eh kana masa sujuda wanda ba wanda ake wa sai wanda ya halitta ka masa ruku'i ba wanda ake wa sai wanda ya halitta kuma bai halicce ka ba ka kira shi lokacin da bai nan wanda kuma wanda ya halicce ka ne kawai ya kamata ka kira sanda ba ka ganin sa don shi al-zahir al-batin Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ka ce ya Allah ta ce kawai sai ya amsa ma ya salam sai ya amsa ma to me yasa ka zabura ka ce ya shehu ne. da yawa idan aka kawo irin wannan sai ka ga malaman bidiyar ne su rika fassara shi da gumaka kawai ko to ai shi gunki ba wani abu bane abinda ka dogara da shi wanda ba Allah ba shine gunkinsa. gunkinka su magabatan da suka fara bautar gunki ai da salihan bayi suka soma ya busa ya na nasara ko su aye salihan bayi ne waɗanda suke rike da tauhidi suka hana shirka taket sai da suka gama halaka sannan aka soma shirka dalilin da yasa aka aiko manzon farko shine annabi nuhu da ya zo ya ce ku daina bautawa yahusa ku daina bautawa yahuka ku daina bautawa nasara dukka nan bayin Allah ne ba Allah a ciki su kuma shugabanni da suka riga suke samu da wannan gumakan sai suke cala zarunna alihatakum wala ta zarunna wuddan wala huwa wala yaghutha wa yaghuq wa nasara ba haka bane to yanzu haka idan ce ba a kiran wali ba a kiran mala'iki ba a kiran shehi ba a kiran annabi lokacin da aka shiga matsala wa ake kira ala bahari da gaibi Allah sai ce makiya waliye ne ku rabu da su ku riƙe waliyanku ku riƙe su da kyau la hata kun bai zo ba to yanzu akwai malamin sunna da zai ce ka tsani wani. eh ai malamin sunna shine ma ya yarda da cewa a rike waliye wanda suka bayyana tabbatattu waliyan ne duk sanda aka ambace su sai an ce radiyallahu anhu hmm. abu huraira wali abubakar kai waliyi ne umar waliyi ne usman waliyi ne ali waliyi ne abu wa'in wa'annan goma da Allah ya ce yan aljanna ne kai saka ce ba waliyai Wa'in wa'anda duk suka yi badar Allah ya ce ku yi abun da kuka ga dama na ya fi muku ba waliyai ne? sannan kuma wa'anda suka yi bai bai'atu ridwan waliyai ne kai saka ce ba waliyai bane laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahta shajara Allah ya bayyana cewa waliyai ne sannan kuma Allah ya ce duk muhajiran da suka ƙaurato daga makka suka zo madina da waɗanda suka tarbe su daga madina sahabban manzon Allah gaba ɗaya Allah ya ce السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار و و و و والذين اتبعوهم بإحسان سيتي رضي الله عنهم ورضوا عنه وندما يزيسوا da kyautatawa shi ma Allah ya yarda da shi ashe in ka bi waliyai kai yardajen Allah ne amma su yi waliyan na farkon na farkon su ne Allah ya tabbatar mana waliyai ne sahabban manzon Allah duk wanda zai yi addini in ba na su yayi ba to ba addini ba ne don dole ka karbi addinin musulunci daga sahabi shi zai ce maka in an ce an abu huraira sai ce kala rasulullahi shi haka ne ko ba haka ba amma idan ka ce an shehuwa ne sai ce kala rasulullahi eh shi kuma rasulullahi ba zai ce kalan Allah haka ne ko ba haka bane to ashe wa'annan waliye ya kamata mu san suwaye waliye ashabul kaji waliye ne Allah ya faɗe su nana maryama waliye ya ce Allah ya faɗe ta matar fir'auna ma waliye ya ce Allah ya faɗe ta in ka duba kistoci a qur'ani na waliye kaka ba za ka tarda nasu nan ba in ka bi hadisai ba za ka tarda nasu nan ba sannan kuma an bar waliyancan na asali sahabbai ba a ma bikinsu sai wa'annan na ƙage na naɗi wanda naɗawa kawai aka yi aka ce waliyi ne ba tabbas amma wa'incan za ka rintse ba za ka yi kafara ba don da tabbas Allah ne ya faɗa ko manzonsa ne ya faɗa kun gane wannan to haka shi yasa ba a gane cewa shi gunki ba wani abu bane gunki abinda ka fi dogaro da shi laya tana jikinka sai kana ji a jikinka ba abin da zai same ni gunki ne ba gunki ne yanzu don shi ne kake tuna zai kare ka ko da ka yarda da Allah to amma wannan shirka ne kana yi wa Allah tarayya da shi eh ai na yarda ba shi ne shehun ba shi ne abun bauta ba shi zai isar da sakona ne gun Allah wa yake maka shi bawwab din manzon Allah Allah ne shi bawwab din Allah ne shi ne maza magatakardan Ubangiji a ina aka naɗa shi. Eh? Ya zama mai tsaron ƙofar manzon Allah, mai tsaron ƙofa in ka zo sai ya ma iso, a ina aka faɗi. Wannan ba duk ƙage ne, kuma wallahi in za ka tsare mutum sai dai ka yanka shi ba zai kawo magun ba sai dai in ƙarya zai yi. Sai dai in ƙarya zai yi. Wani ya ce ya samo inda aka ce salatin fatihi ya fi salatan da ake yi a duniya duka sau dubu ɗari na ya ce ya kamo guri don ya kai wa wani shehin su ziyara ya tambayi shehin ya ce wai kan ina ne mutanenmu masu ɗariƙa suka kamo wannan jumla da suka faɗi cewa salatin fati ya fi sauran salatai duka sau kaza yace a'a ai sirri ne sallamawa kawai ake yi ba sai an gano gurin ba sallamawa ake yi mu ka'idar mu na yan kaza sallamawa ne aikin mu sai ce to ni na gano eh yace shi ya gano sai ya kawo wai inna hu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr sai wuri ya rude da kabbara a maulidin bana ne yanzu wannan dalili ne ko mu ma yaran kolawa muka gane abun bai yi ba ballantana kuma kana yi duniyar musulunci tana jinka kuma kai babban mutum ne hmm? wa ma ilmuhu bil mumkin فكل ما أخبر الله به عن مخلوقات ممكن كنا أبونا دو أكتي ممكن كل duk abun da ke faruwa Allah ya san shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari akan halittunsa fa huwa min al mumkin yana daga cikin abin da zai yi in Allah ya ce za a yi abu kaza to za a yi shi ya alamu ma firuna wa ma tu'linuna don duk abin da kuke aukarwa ya san shi dama kafin ku aukar da shi ya san shi kafin ku yi shi don ya alamu ma su sirruna wa ma tu'linuna ya san abin da kuke goyewa da wanda kuke bayyanawa idan tunda ku haka ne fa ilmun lahi ta'ala muhitun bi kulli shay ashe ilimin Allah ya kewaye komi da komi kowa da komi to menene natija sakamako idan ka shifka mangoro dai kana son ka samu 'ya'ya duk shekara ina samun kwando kaza gwaibar nan duk shekara ina cire kwando kaza ko to menene wasamaratu lati yantijuha imanu menene sakamakon da ya kamata imani ya haifar a nan game da irin waɗannan sifofi bi anna Allah bi kulli shay'in alim da muka gane cewa Allah ya kewaye komi wani irin sakamako ya kamata zuciyarmu ta haifar na imani kwando nawa فكمال azza wa jalla wa khashiyati abin da ya kamata zukatanmu imanin mu ya haifar mana kenan cikar muraƙabar ubangiji mu gane ubangiji yana nan yana da kace ga kowa inna rabbaka labil mirsad duk abin da za ka yi kasancewa a gaban Allah kake yi imaninka da wannan zai sa ka ka gane me kake yi don in ka san a gaban Allah kake abu kuma Allah ne ya ce a yi to za ka yi gaba gadi ko da wani ya ce bai so ya ce to ai me wanda ya yi ne ya ce yana so kun gane ko da wani ya ce yana son wannan aikin in ka zo kana yi dai ka tuna Allah bai so sai ka bari ya zan sa ka abu ba za ka bace to ai halicci na ce bai so wannan shi shine natija sakamakon abinda bushiyar imanin mu ya kamata ta haifar wa kashi wa da kuma tsoron Allah bi haisu la yabqiduhu haisu amarahu domin ka gane daga cikin iyan itacen imani ka gane cewa ba abun da yake kubuce wa ubangiji a inda duk yake kayi yana kallo fa kayi ko ba kai ba ya sani in ka ba kuka je ka wuni a wani wuri ka dawo mu ba mu sani ba kai azhar ko ba kai ba na azhar ko ba kai ba amma shi Allah ya sani duk abin da ya baka umurni to bai kubuce ma la yaqiduhu haisu amarahu wa la yarahu haisu naha ka yadda kada ya rasa ta inda yace ka je ka yi kaza kada kuma ya same ka ya ganka kana yin abu a inda ya hana Shi ne wannan samaratu samaratu ainihin natijatu imanina kun gane ko duk inda yake to lokaci kaza a same ka abu to a same ka kar ka yadda ka je wuri to kar ya kamka ko kun gane wannan jumlolin guda biyu ko waɗanda su ne ya kamata mutum ya kula da su la a haythu ku. kada Allah ya rasa ka inda yace ka je wuri ka za ka yi. kar a duba gurin ba a ganka ba sannan kuma wala ya rahu kada ya ganka kuma haisu na ha inda ya hana yanzu in kana da irin wannan sakamakon a imaninka kaga ba za ka yadda a rasa ka gunda aka umarce ka ba za ka yadda a tarda ka inda aka hana ka zuwa ba kun gane wannan to menene ya sa a wace bushiya muka samu wannan a haɗa bi kulli shay'in ya alamu ma yusirruna wa ma tulinuna da kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ala wato menene bi kulli shay'in alim ko yana sane da kowane irin abu iliminsa muhidun ya kewaye kowane irin abu to tunda mun san wannan kaga ba za a rasa mu a inda Allah ya ce ba ba za a gan mu a inda ya hana ba mun samu sakamako mai kyau kenan a imani amma in za a tarda ka inda aka hana sannan a rasa ka inda aka ce ka je to imanin ka bai aiki komi ba kamar mongoron da ka dasa ko ba aikuwar komi sai guren kawai ya zube babu amfani na ya yayi to haka imani in dai har bai sa ka kaje inda Allah ya ce kaje ba bai hana ka zuwa inda ya hana ba to imanin bai aiki komi ba kenan a samara Allah ya taimake mu sai mu tashi wa ƙauri ko Allah ya mana gamba sai ku yi haƙuri mun ja lokaci to amma tun da wajen karatu ne insha Allah abinda duk muke ga kamar mun rasa to mun samu wanda ya fi shi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar sai dai Allah ya ba mu ladan wannan karatu na wannan littafi ana son mutum ya aje hankali fa kafin nan yake fahimtar sa kafin tun gangancin da muka yi mu ma har muka sashi don haka sai ku yi ta haƙuri da kurakurai da za a rika samu domin ba mu kaya ce mun za mu karantar da wannan mun ɗan ganganci ne dai sai muka nemi taimakon Allah amma littafi ne wanda yake da wahala musamman ma fahimtar sa in baka tsaya ka nutsu ba sai ka kasa gane inda wani wurin ya dosa Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk yan uwa musulmi muna neman addu'ar junanmu ga dukkan waɗansu bayan Allah da suka shiga wani hali mu rinka yin addu'a Allah ya sama musu mafuta domin duniyar yanzu din mutanen cikinta wannan zamani mutanen ciki suna nan daban-daban akwai gurɓatattu waɗanda suke fakon mutane suna cutar da su wani haka kawai sai a maƙale shi sai a goye yanzu jiya da daddare an kama mana alhaji ali yanzu haka ba a san halin da yake ciki eh direba mai motar nan yanzu eh, da za ka gan shi a nan ai to don haka ɗalibai don Allah a yi ƙoƙari eh ci gaba da yin addu'a wannan musiba Allah ya kawo mana ta. wannan musiba Allah ya kawo mana ta. bawan Allah na haka kawai suka zo suka fito ta yamma kan titin nan ta nan kuma suka koma suka sashi a gaba suka yi waje-waje da ɗakinsa suka tafi da shi a gidansa to kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata in ya samu ɗan uwanka ka taya shi addu'a don ba mamaki yana kusa da kai kuma mu ci gaba da yin addu'a Allah ya kawo mana wannan abu ya kawo mana ƙarshen wannan abu Allah ya kawo ƙarshen wannan abu shi yasa kullum a addu'o'in mu muke sawa har mutane suna ganin ya ake yawan irin wannan duk waɗanda suke irin wannan hali muna cewa Allah ya shirye su Allah ya ganar da su ba sana'a ba ne su koma su nemi sana'a ta halal idan kuma ba masu shiryewa ba ne Allah ya tona asirin su ya fallasa su ya watsa aniyar su ya sanya gaba tsakanin su kungiyar ta tarwace domin bayan Allah su samu sauki Allah ubangiji shi kuma Allah ya sama masa mafuta Allah ya sama masa mafuta Allah ya sassauta masa halin da yake ciki Allah ya dawo da shi cikin iyalansa lafiya ba tare da sun nakasa shi ba Allah Ubangiji kuma ya kare bayansa a ko'ina suke wayanda suka shiga irin wannan miyagun hannaye Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su Allah Ubangiji mun tinkare ka mun yi tawassuli da wannan zama da muka yi yardajje a wajenka saboda ne saboda kai kace a nemi ilimi kuma mun zo mun zauna don neman ilimi Allah a cikin masallacinka wanda kace babu wanda za su zauna cikin wannan masallaci face sai mala'iku sun lullube su natsuwa ta same su to Allah muna tawassuli da wannan zama muna neman taimakon mala'ikun da suke nan su taya mu addu'a Allah Ubangiji ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i wannan bawan Allah da sauran bayin Allah musulmai inda suka shiga irin wannan hali Allah muna roƙonka ka sama musu mafita wannan jarrabawa da ka jarrabe su kuma idan kana nufin alkhairi ne gare su da haka ya Ubangiji domin ƙarin wata daraja da za su samu Allah ka sanya musu haƙuri da juriya kada ka sanya musu su furta wata kalmar da za ta goge imanin su su faɗi daga jarrabawar da kai musu Allah muna roƙonka ka amsa mana za mu yi tawassuli bayan wannan zama da kuma bismillah da fatiha bayan dama mun yi wa manzon ka salati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أريد rinka umurtar maza da mata yara ƙanana da manya duka